Sangayar kura, sangayar kura, kura, kura. Ramin kura sai ‘ya'yanta. Aiki sai mai shi manufata mai hankali zai fi sakanta. madalla masu raro barkamu da kasancewa tare da ku ta cikin shirin nan na iya ruwa da kai daga nan radio Najeriya Fambin FM Yola. Sunana Al-Amin Ibrahim Gire yau ni zan ja akalan shirin ina kuma tare da abokin gabatarwa. Abdullahi Suleiman. Abdullahi Suleiman barka da kasancewa a daidai wannan lokaci. To barka dai Al-Amin Muhammad Gire. To shirin iya ruwa da kai ya ɗau tsawon lokaci ana gabatar da shi. kuma watakila mai sauraro zai so ya ji ƙarin bayani ko ko ƙarin haske dangane da makasudin wannan shiri na iya ruwa da kai da kuma watakila ina aka tsaya da kuma wasu batutuwa da za su taso hmm. kaiwa mai sauraro ƙarin bayani dangane da makasudin wannan shiri saboda ya samu ƙarin fahimta to mu mu gabatar da shirin a yadda muka saba gabatar da shi to yanzu kamar bari mu dan yi tattaunawa mana to mm. dama wanda watakila kuma wannan akwai bukatan sa dama kwarai da gaske lokaci ba lokaci kamar ya kamata mu zo mu tattauna ba kawai mu ci gaba da gabatar da shirin ba eh. to alamin manufa kamar da kullum mukan faɗa mukan ce manufan shirin nan a sauki yake kawai sunan shirin ma ya faɗi <laughs> manufan shirin eh. shine iya ruwa <laughs> iya ruwa fidda kai eh, wanda sai ka fidda kanka wanda za ka gaya wa iya ruwa eh. fidda kai ne wanda ke cikin kwale-kwale eh. watakila kuma kwale-kwalen ta fara ɗiban ruwa eh. ko kuma ta tsage to kaga nan kwale-kwale na kwale-kwale ta mata ta kenan mace ce kenan mu ce ta tsage in kuma namiji ne mu ce to kwale-kwalen ya tsage ko kuma kwale-kwalen ya fara ɗiban ruwa to a daidai wannan lokacin kaga in ka ce to iya ruwa kana magana da waɗanda suke cikin kwale-kwale ne eh. to kaga wanda ke gaba shi bai shiga ruwan ba kaga ba da shi kake ba da gaske yawa to kuma wanda dama ya riga ya yi tsalle watakila ya haye ta wata dabara su to kaga shi ma ba da shi kake ba eh, to yanzu dai kana magana ne da wanda yake cikin kwale-kwale eh. <laughs> kuma kwale-kwalen ya samu ruwa ya fara shiga to ai abdullahi ko da wanda ma riga ya tsallake gaban hmm. akwai yiwuwar ya samu wani kogin kuma a gaba yawa to wannan kuma ya rage nashi in ya je wancan kogin a ce masa kuma iya ruwa amma dai a wannan yanzu muna magana ne da wanda kawai kawai yake cikin kwale-kwale kuma kwale-kwalen ke iyo kuma a cikin ruwa ne kuma kwale-kwalen ya fara ɗiban ruwa wannan ruwan kuma yana barazana ga zai nitsar da kwale-kwalen ne ko kuma kwale-kwalen ya tsage to in ya tsage kuma to mene zai faru shi ma dai ruwa zai shiga cikin kwale-kwalen a nan gurin kawai iya ruwa shine da kai ba wanda yake yanzu a cikin waɗanda suke cikin kwale-kwalen na wallahi ba wanda yake ta kai haka ne eh kai kake ta kanka kawai kwarai da gaske in ka iya ruwa ka da kanka in baka iya ruwa ba kuma to sai mene ko me faru to wannan shi kamar manufan shirin nan shine ganin mu a wani yanayi na 21st century da muke faɗa karni na 21 karnin eh. da ya zo da rapid canji ban san me rapid ba wato wato sauye sauye cikin hanzari ne eh, cikin hanzari hanzari eh. sosai komi na sauyawa haka ne to tunda ko haka ne to akwai bukatan fa an karar da matasa su ne target audience wato waɗanda muke so su ji wannan shirin matasa waɗanda suke da jini a jika su ne ya kamata mu yi wannan shirin a kasan kamar da ake cewa a synopsis a ka'ida in za mu gabatar da shiri muka rubuta wa gida a rediyo mu ce mu za mu shiri kaza za a ce to wane ne kake so ya ji wannan shirin sai mu ce wanda muke so mu je ji wannan shirin shine wane wane wane to muna wannan shirin um, target audience ɗinsa wato masu sauraron sa waɗanda aka yi shirin domin su kwarai da gaske nan gaba zai bayyana Eh. nan gaba da ma'anan cewa in muka yi nisa don kamar duk abinda muke yanzu ba mu fara gabatar da shirin ba na sha faɗa cewa muna gaya wa mutane muna nan ne eh. kamar eh, wani da ya faɗa rija ya ce muna nan nan <laughs> don a san yana wurin agaji yauwa a zo hankali ya zo kai ah, don kada mu zo mu fara gabatar da shirin watakila wani Eh, ya zo ya nemi komar da mu baya ce ai eh. shi bai ji farkon shirin ba kaza har yanzu ma idan muka yi shirin mukan yi mamaki sai mu joni ya ce wallahi makon nan ne ya fara ji ko makon da ya gabata eh. ko kuma ya ce wani abokinsa ya ji shirin ya ce masa shirin yana da amfani ka ji shi so kenan kenan ba gama haduwa ba to mun in aka kai wani munzalin da muka ji mun gamsu cewa an haɗu to za mu fara gabatar da shirin to ah, shirin dai kamar yadda na faɗa manufofinsa kawai manufar ita ce guda ɗaya ita ce ta ankarar da mu mu ankara daga irin dogon baccin da muke yi yawa daga yadda muke rayuwa muna in ka lura sosai za ka ga in watakila watakila ka san fili ai fili na saidawa haka yi muhalli inda ake sayarwa yi ginin gida ka san muna muka ce fili in ka je Kano sai ai ta maka dariya me kuma fili a watakila a nan dai barin ce fili din saboda haka muka fi san shi wata filin da za ka sai haka gina gida mhm. to ka san yakan yi tsada ko kwarai da gaske kuma watakila yakan yi tsada ne a a inda filin yake watakila eh. tana iya in a inda nake ne a jambutu yake nake in eh. a nan yake to watakila sa ko tsadan sa ya bambanta da wanda yake hulere haka ne to watakila wanda kuma yake hulere ya ɗan yi arha fiye da wanda yake ƙasa da hulere din haka ne to wanda kuma yake jambutu kaga ba za ka hada shi da wanda yake cikin commissioner quarters ba ah, haka kuma ta area um, malam to inda fili yake ko girin wurin gina gida to wannan wurin inda wurin yake to yakan ba ma wurin din daraja da tsada fiye da wanda fiye da wato inda bai kai gurin ba haka ne to watakila ban sani ba kamar zaka iya gezi min ka gaya min inda ka san filin da ya fi kowane tsada a garin a garin jimeta wani unguwa ce wace unguwa ce kasan tana da filin da ya fi kowane fili tsada dogire ko 18 unit to ina son sanar da kai eh. baka ci ba inda cin jarabawa ne <laughs> ka san inda ya fi kowane tsada shine makabarta filin da ya fi kowanne tsada kenan kuma mu muka mai da shi ya zama yana da tsada to mm. ya aka ya zama ya fi kowane fili tsada dalilin da yasa ya zama yana da tsada shine adadin waɗanda suke kwance a gurin eh. Eh, masu daraja masu basira masu fasaha eh. masu karatuttuka masu ilmummuka masu bururuka masu masu masu ban san adadin ba eh. waɗanda suke kwance a gurin bururukan da ba a cika ba inda za ka je makabarta inda za ka iya ganin wannan bururukan eh. ka iya ɗauko ɗaya daga cikinsu su ya ishe ka rayu akwai wani wanda ke da wani buri wanda inda burin ya cika yana raye to da watakila da shi din ya gina mutum dubun dubata amma ya mutu da wannan burin bai cika ba saboda ka burin yana nan a makabartan kenan tun da gangan jikin shi yana makabartan burin yana nan a wurin yana yana yana sangale ba ma iya ganin burin haka nan kuma talent da ake ce ma basira ko baiwa baiwa nawa ke kunce a makabarta mutane nawa ne suka mutu suka koma ga Allah alhali suna da baiwowin da basu dauko baiwowin sun yi aiki da su sun taimaki kansu sun taimaki mutane ba ina baiwowin suke tun da gangan jikin ya faɗi yana kwanciya makabarta hmm. kenan baiwar muna tsammanin tana makabarta ashe in ka ɗauki wannan ba sai na ɗaya na daɗe ina ɓata lokaci sosai wurin magana akan nan ba za ka gane cewa ashe ba filin da ya fi kowane fili tsada kamar makabarta haka ne to menene ya mai da makabartan ya zama mai tsada haka ta nan wani ta wannan fiskacin ke nan fa ba ta darajar waɗanda suke kwance ba ta hmm. fiskacin irin baiwowi da abubuwa masu kyau waɗanda suke gine a cikin mutane waɗanda ba su iya sun yi su a rayuwarsu ba suka mutu da su suka hmm. tafi da su lahira kenan in ka dura ta nan ta fiskacin nan hmm. waɗannan baiwobi da waɗannan talent ɗin da waɗannan abubuwan da suke kwance a makabarta tare da waɗanda suke kwance nan hmm. to kenan su nan su suka maida makabartan ta zama tafi ko ina tsada inda a ce za mu lura to kenan menene yasa ake mutuwa da waɗannan baiwoyin ne yasa ake mutuwa da su hmm. to ai dama ba da za mutum ya cimma burinsa gaba ɗaya eh amma baiwa fa zai iya fitar da ita gaba ɗaya Eh, buri lalle ba zai cika ba ba zai yi mutu ya cika burinsa ba buri abu ne wanda kana gama wannan wani burin ya zo kana gama wannan wani burin ya zo watakila mm. bai fahimci ma yana da baiwar ba to kaga anan kuma zai mutu da baiwar kenan eh. to in ya mutu da baiwar ya kara wa makabarta tsada kenan kenan ya zama mene ya zama kullum muna gina makabartunmu da baiwowin da bamu aiwatar ba so kenan wani daga cikin manufofin wannan shirin shine ya sanya ka ka mutu empty wato duk bayar da Allah ya maka a duniyan nan ka rayu da ita ka yi ta ka fitar da ita ka in zaka mutu ka mutu baka da wata baiwa boyayya wacce take wa ba a gano ta ba ko baka gano ta kaya aiki da ita ba so wannan kaman wani kishi ne kaman wani abu ne na na kokarin ingiza ka a tura ka duk mm. ka ga ka lura da shirin kaman ba mu ba mafita muke badawa ba akwai mutane da suke neman layin waya <laughs> su kira ni su tafi don Allah ba su shawara ya za su yi da kaza da kaza ban ce muku ba zan iya ba ku shawara ba mm. amma ina so in sanar da ku cewa ni ma ban gama ba ku yana shawara ba <laughs> kware da gaske <laughs> amma ni abin da na kware da shi shine zan iya matse ku da bango in hada ku da bango wato matse kan kai ka bango in kai ka kusurwan da baka da mafita dole ka nema wa kanka mafita mm, to kuma in ka tashi nema wa kanka mafita kafi ne sanin yadda zaka nema wa kanka mafita saboda ko ba komai kafi ne sanin kanka haka ne ni kaina na sani sosai kuma ko mata dama kanta ta sani haka ne kanta ta sani alamin kansa ya sani dukkan mu ba wanda ya san mu fiye da kawo mu to kenan kenan ba wanda zai ba mu fita fiye da kawo mu illa ya ka kawai muna so mu gaya maka cewa akwai baiwar a jikinka ba wanda aka halitta wanda bai da wata baiwa alamin wacce zai yi amfani da ita ya yi employing shi ya yi employing mutane da yawa sosai shi sa wani lokaci zaka ga muna shirin wanda ita ayin siyasa ba su taimake mu ba gwamnati ba su mu mu ture wannan eh. ka daina tsalle kana ta ba da uzurori kamar yadda kake cewa eh, pushing blame shifting blame <laughs> kana kana kokari ne ka nuna cewa ai wane ne bai maka ba eh. sanadin wane ne ko sanadin rashin kaza ne ya sa kaza da yake kamar za mu zo kan wani jadawali da ake cewa zero to hero za mu zo mai magana akan zero zero dai kaga mutane suna kallon shi karin preempting wannan gurin amma dai bari dan faɗi kaɗan kaga wa duniya in ka ce zero ana jin cewa ai babu ne ba komai alhali kuma ba haka bane ya zai zama babu alhali zero din eh, yana nan eh. in ka ce babu in kace, in kace ce menene zero ka ce babu ne shine zero ha to ya aka yi zaka ce min babu kuma shine zero kuma alhali gashi shi zero ne har kana kiran shi da suna zero eh, lallai akwai kenan akwai kenan eh. dole akwai tunda eh, na ce maka me wannan kace min zero ne me ake nufi da zero kace min babu ne <laughs> ya zaka ce min babu kuma alhali ga akwai ina kallo ka kare ta kanka kenan bai zama haka ba kenan akwai waɗansu abubuwan da ko a zero din a zero level din mu na rayuwa wato a inda muke jin bamu da kaza bamu da kaza bamu da kaza sai wani ya mana sai wani ya mana sai wani muna kawai bata lokacin mu ne haka mu din zamu iya yi zamu iya farawa eh, zamu zo kan wannan eh, a cikin shirye shirye amma ina so in shaida wa shi mai sauraro cewa in ma kamar shi watakila bai shirya ba mu dai mun shirya ainihin <laughs> wato abin da ke nufi eh. mu mun shirya da dabarunmu da mu da za mu bi da kai mu matse ka a kusurwan bango mu sanya ka tunani mu sanya ka tuntuntuni akan ka gane cewa abin da baka yi nan ba za ka iya yi in baka shirya ba to mu mun shirya bincike na shekaru goma sha biyar a bincike yanzu na kan kwamfuta na inda nake kallon ina kallon bincike na shirin nan na iya ruwa na shekaru goma sha biyar masu zuwa ban san ko zan kai ba <laughs> amma tana ta wani wani dan can haka aka ce shi wai baka mutuwa ne ce. a ita ka bida dama ba ni ka bida ta ba <laughs> gaskiyar shi <laughs> yawa duk sanda ta zo ai shikenan sai a tafi hmm. amma don kuma zaka mutu ba zai zama kuma ba zaka ah, shine malaman ka'idar larabci suke cewa da abin da ba zaka same shi duka ba kuma ba dalili ne akan kabar shi duka ba to tunda ba mu san cewa za mu kai shekaru goma sha biyar nan gaba ko ba za mu kai ba amma ko ba dalili ne akan cewa ba za mu shirya ma yin abin da zai iya shekara goma sha biyar ba tana iya yawa wasu kila sai wasu su dora wataƙila kuma Allah ya ba mu tsaurai da lafiyan jiki mu sai mu kai wannan gurin amma binciken shirin iya ruwa bincike ne na shekaru goma sha biyar saboda haka ne yasa ba ma sauri muke kaman faɗin maganganun da zai zama mutane su ji su matso kusa da shirin su zanna su kuma kasance tare da mu su ma mm. su ba su ba da nasu nasu agajin ban sani ba kama naga kana so ka tambaye ni wani abu na ta surutu eh ka yi dogon bayani dangane da manufofin wannan shirin mm. to zuwa yanzu akwai wasu nasarori da aka samu tun da yake kusan ana da dimbin mutane da suke sauraron wannan shirin mm-hmm. to eh, na farko dai kamar akwai nasarori da yawa gaskiya akwai nasarori nasarori yawan gaske saboda ko ba komai mu matse waɗansu yanzu eh, a lungu kuma sun fara fitowa akwai wani wanda makon da ya gabata ne ko ya bamu dariya sosai ya ce wallahi ran da ya fara jin shirin nan sai ya ji cikin sha ruwa <laughs> da sana ne ce <laughs> eh. sai ya tarwatsa sanawoyin ya fara yin komi da komi kawai don ya kubutar da kansa nasara ce wannan mu a wurin mu nasara hmm. a wurin mu nasara shine ka canza kanka kawai ka fara tunani daban da yanda kake tunani da shikenan in dai muka samu cewa kana tunani yanzu ka tsargu da kanka wato ka fara ka daina zargin alamin da abdullahi suleiman da babanka da mamanka da makwabcinka da wani wanka da ke abuja kana tsammanin wai ai shi ne bai muku kaza ba ko kuma kana tsammanin gafna ko hmm. shugaban majalisa ko dan majalisa ko wani dan siyasan da ke unguwanku ko mai unguwanku ko hakimi ko wani kana zargin dai wani wanda kake ganin kaman shine bai maka kaza ba sosai shi yasa ba kai kaza ba to idan muka yi nasara lamin muka ganar da kai cewa a babu ba wayancin zaka hanga ba eh, ka kalli kanka ne ka gane kai ne ka gaza haka to shikenan to mun yi nasara a cikin wannan shirin shikenan inda muka saka wannan ka gane cewa kai ne kai ne ka gaza to mun yi nasara balle kuma nasara ta biyu Yau to kuma na san cewa ko ba komai dai zuwa yanzu ga waɗanda suke jin shirin mun samu kanmu a irin wannan yanayin mafi yawan su sun fara tunanin cewa eh gaskiya ne su ne suka gaza ba wani ne ba kuma sun fara daina hangan duk da cewa akwai wanda suke kiran mu suna hangan wasu har yanzu zahiri kuma za a ci gaba da haka amma dai zahiri yake cewa mu dubi kanmu mana mu ta ina muka gaza haka yawa shikenan sai mu fara daukan mataki nasara da farko kenan Nasara ta biyu ita ce a cikin muna gabatar da wannan shirin Alamin Muhammad Gire waɗansu matasa masu ƙwazo sosai suka fara tunani suka fara haɗuwa. Suna tattauna batutuwa tsakanin su da junansu suka fara ganin kai ya kamata fa su kafa wa shirin nan ƙungiya ne. Eh, kawai ya zama akwai ƙungiya da za a yi ma rajista ta zama ƙungiya ce ta wayar da kan matasa. akan al'amarin da ya shafi yadda muke gabatar da wannan shi kuma ba su na ba su goyon baya nace musu me kuke so suka ce suna so Eh, eh, in ja gaba wurin yi musu rijista da C_S_C. E. Kuma alhamdulillah aka je aka yi nemi C_S_C e, aka yi rijista akwai kungiyar tana nan Media Awareness Initiative for Peace Building a Najeriya. to amma sun fara kikin ɗinta daga sun fara taso da ita daga nan jihar Adamawa eh. wannan ba karamin nasara bane suna da eh. structure na shugabanci a duk jihar Adamawa kuma za su iya fushin din kungiyar ta zama daga Abuja su samu babban ofishi a Abuja za su iya kafa ta a duk Najeriya to wannan ɗaya daga cikin nasarori ne na aikatau eh. wato banda cewa an matse su a <laughs> <laughs> kusurwa <laughs> to eh, to kuma dai sun taso har sun eh, fara wani motsi kuma ina son sanar da kai cewa tuni sun yi rijista suna da certificate ɗinsu a su. wanda gwamnatin najeriya ta ba su dama su gabatar da eh, irin faɗakarwar da ta shafi wato kamar dogaro da kai zargin kai da fito da baiwowin da suke cikin kai da yin aiki tukuru domin kaiwa ga ga nasara da kuma ilmantar da wasu ma cewa ka daina zargin wani ka daina ta magana yan siyasa mafi yawa ba ina zargin yan siyasa bane eh. ina cewa mafi yawan sun kan lura sai su zo su yi shekara hudu amma shekara biyu za su dan fara kwatanta aiki eh. shekara biyu sun koma siyasa haka to yaushe kake ta zargin waɗannan mutanen da su shigullan su kullum shine ya za su yi su mulki wanda bai hau ba yana son ya zai hau wanda kuma ya hau yana ya zai ya miƙe eh. kai ka shagaltu da kanka tukuna ban ce kar su taimaki mu ba shirin zai zo kansu amma ba yanzu ba matakin shirin zai zo kansu su 'yan siyasa inda ya kamata su su yi abin da ya kamata su yi eh. amma ba yanzu ba matakin farko ka kada fara tunanin cewa alamin ne bai min ba wane ne bai min ba to ba abin da zaka yi a rayuwarka kenan amma ka yi abin da muke kira gini zuwa linta mm. concept na mm. gini zuwa linta babu wanda bai gina kanshi zuwa linta ba wani shi zai karasa maka ba zai yiwu ba me kai kai tukunna ha za a ɗauki ka aikin gwamnati ne baka je kai karatu ba na ko kuma dai wani zai dogaro da kai ne ya ce kai ka zo ka zauna masa a shago alali baka gina halayya ta gari ba baka zama mutumin kirki ba baka zama yarjejje ba ko ba zai ba kenan dole sai ka gini zuwa linta gini zuwa hmm. linta kuma ya shafi ka gina kanka ta ko ta wani fanni ne yawa ka zama kamar wato kamar you are ready haka ne sai wani ya gani in wani yana tambayan wani yaron kirki a anguwa sai a bashi labarin ka shi wai in wani ya tambaya wani mai ilimi da kwarewa ta fanni kaza ce a'a akwai wani ainu amma baka gina zuwa linta baka na tsammanin kana nan a zero level dinka zero da ma'anan akwai wanda akwai din da baka identify ba an tambaye ka me zero ka ce babu to a wannan lokacin kake tsammanin kowa ya gan ka yi amfani da kai to wannan kaman wasu ne daga cikin nasarori da samar da wannan kungiya din kuma sun kafa oh, whatsapp group kamar group haka na dandali na zumunta sun fara mm. tattauna batutuwan su ina ciki na kan ga abubuwan da suke yi wannan ci gaba ne duk da cewa watakila ba a dauki seti yadda ya kamata ba ma hankali insha Allah sannan kuma ina so in sanar da kai cewa a cikin waɗanda suke kira na akwai wani wanda ya kira ni ya bani karfin gwiwa sosai ya ce mini wallahi yana da gida <laughs> <laughs> yana da gida eh. kuma yana da karamin karfi yana sana'a eh. to ya fara jin shirin nan sai yanzu watakila yana jina in yana eh. jina na dace sai kawai rana ɗaya kawai da yana jin shirin na yana ji kawai sai ya ƙara wata sana'ar kan sana'a da yake daita ita kawai yana da ɗaki ko ɗaya ne ko biyu ne a cikin gidan shi kawai sai aka ga yayi foundation ya fara ciki biyu Hmm. ya je ya siyo buhun siminti ya siyo kaza ya fara kawai sai ya fara jallaye ya fara gina ciki matan shi ta ce mashi me ya faru ya ce mata gini zan yi me zaka gina ciki biyu kai din ya ce hmm. <laughs> za ka iya ya ce abdullahi suleiman ya ce zan iya <laughs> wallahi ya kuma yanzu ya kai linta ikon allah <laughs> ya kai linta to eh. a lokacin nake gaya min kenan eh. ina tsammanin yanzu watakila ya rufa eh, zai yiwu da yana tunanin zai yiwu ba zai yiwu ba ne Ina tunanin kamar hmm. abun ba zai yiwu ba ya riga ya gamsar da kanshi cewa ba zai iya ba shikenan sai bai iya ba amma da ya magana da kan shaidi zai iya kuma fa kuma wato ya ji kwararren hujjoji da za su iya sai ya iya na ci wani cincim daga <laughs> karamar hukumar gire ba zan manta da daɗin cincim din ba eh. a zan iya ta ce a sakamakon wannan shirin na yi godiya sosai na ji daɗi cewa an ce mata za ki iya kuma sai ta iya kuma sai ta fara yi kuma wallahi na gaya maka ci gaba za ta yi mai yawa mai inda ta ci gaba da yi za ta ci gaba za ta ci gaba mai yawa to wannan ba karamar nasara ba ne sannan akwai wani wanda ya ce mini ya yi yana da keke na pep ne eh. amma ba shi bane haka sai yana yana yana mai da kuɗi kullum suna tare da da gidansa eh. kawai yazo ya ce shi wallahi shi daga yau sai ya keke na pep mun kuma da gabatar da wannan shirin watanni shida da suka wuce watakila mutane da ba su sani ba eh. wallahi ya yi keke na pep din ba sabo ya siya ba ya sai na dubu ɗari uku ya ce wallahi a da bai tunanin zai iya mallakar naira dubu hamsin a rayuwar shi ikon Allah amma sai gashi da keke na pep na dubu ɗari uku nashi ne yanzu na ce shi to ka ci gaba da yi ka kai gama ka mallaki mota zaka ina ganin ka zaka mallaki jirgin sama ni ban ganin kaman ba za ka iya ba in kai kaga ba ka iya ba to shikenan <laughs> amma dai eh. <laughs> to kaga kamar tambayar ka wannan hmm. nasara ce a babba sannan kuma ƙari akan wannan shine eh, yadda wani wani aboki na daɗewar lokaci ya ga min hmm. wata magana da ta ɗauki hankali na sosai alamin haka Eh, ya ce mini wallahi ya kira ni ne a waya bayan shekaru ashirin da rabuwan mu da shi ikon Allah ya ce mini wallahi ya nemi waya na ne don zumunci ya ɗanyi karanci tsakanin da shi ji. ya ce inda a ce shekaru ashirin da suka wuce zuwa yanzu ina tare da shi ya ce wallahi da ya zargi cewa na ɗauko sirrinsa na zo ina gaya mutane a rediyo amma ya san cewa mun rabu da shi ban jin labarin shi bai jin labarina ikon Allah so na san yanzu watakila shi ma yana jina shi kuma ya samu kanshi ne a wani yanayi na cewa mun ce karni na 21 yana cinye sana'o'i eh. sai kawai ya tsinci kanshi a cikin yanayi ya zo ya ko wani malami da ya zo adamawa ya fara yin wa'azi sai aka fara siyan kaset dinsa ba sai na ambaci suna ba eh. ya fara aka fara siyan kaset sai fara gurza kaset yana sai da kaset kusan 200 a rana eh. sai aka wayi gari yana cikin sai da kaset yana cikin sai da kaset kawai sai ga an fara sai an koma cd ha to sai ya fara tsalle sai ga ba a tambayan kaset ir kaset irin na rediyo eh, sai ya kaga an koma CD eh. sai ya tsalle shi ma sai fara koma sai da CD sai da CD sai da CD Haka eh. kenan sana'ar kaset din can ya mutu ya tsalle zuwa CD sai fara sai da CD yana sai da CD yana sai da CD can sai ya kawo memory card ya fito sai aka fara tambayan sa in za tambaye shi ba za tambaye shi CD ba za tambaye shi memory a kana da memory kaza kana da memory kaza bai da shi to sai ya fara ganewa sai ya fara siyo memory kaga sana'ar CD ta fara mene Tafiya ta fara tafiya eh. sai fara siyo memory yana hadawa yana kasawa yana kasawa yana sayarwa yana sayarwa can sai flash ya fito sai zenda ya fito sai shikenan sai whatsapp suka fito sai hmm. sai zama yanzu an daina tambayan shi ma memory din gaba daya in ma za a tambaye shi memory din sai da tambaye shi empty memory eh. empty din kuma in naira dubu daya sai shi a kasuwa bai fiye samu shi naira hamsin ko naira in kai ce za ka kara tsada a kai saboda babu wani ba content a cikin content din da zaka yi rigima da shi ai haka ne eh wato in kana da wani content dama a cikin memory din wanda ba kowa yake da shi ba sai ka safi memory din ya yi tsada to amma tunda babu content empty memory ake nema sai ya kuma kenan ah, in ka sa tsada ba sai a tafi kasuwa <laughs> to ma kai kana je ba sai a siya daga kamfanin a China a zo da shi sai ya gane wannan sana'a ta kare masa haka alamina gurguje sai mutumin ne ya kawar daga wani sana'a gaba ki sai kuma sai da kalanzir <laughs> sana akwai sanarwa <laughs> to a gurguje sai kuma sai da kalanzir yana sai da kalanzir yana sai da kalanzir daga baya kawai sai aka daina sayan kalanzir sai ga ana sayan gawayi gawayi <laughs> ya koma shi ma fara kasa gawayi eh. yana kasa gawayi sai ga masu sayan gawayi kwastomomin sa sun zo sai bai daula sai bai daula mu aka cago eh, sai kamar ba masu gaji bai dan kauda kai sai su wuce eh. da ya fara binciken me ya faru sai gane an daina sayan gawayi ne wai an koma electric kit nan da ake yi na eh, dafa abinci saboda ana dafa abinci yanzu da lantarki eh. to sai ya gaba gobe da jarin da zai sai wancan kaya to take sai nemo dan aron guda ɗaya ya ajiye a gaban shi in an zo an ce masa ba irin wanda muke so ba sai ya tsalle ya je kawo musu irin wanda sai ya zama dillalin kayayyakin masu kayan wuta kaga a nan gurin a gurguje mara alami ina so in barka ina so in ce sana'o'in da muke da su eh. suna mutuwa a gurguje suke mutuwa kuma so a mako mai zuwa eh. in Allah ya kai mu za mu shiga sashin nan na entrepreneurship in baka manta ba mun yi magana akan education eh. wato kamar kai karatu ka karantar a matsayin hanyar madogara eh. sannan makon da ya gabata mun yi magana akan abin da ya shafi wato tattara bayanai da sai da su domin ka zama kai ma wani mutum ne kamar vendo na waɗansu informations hmm. yadda ake amfani da kafafen watsa labarai hmm. da zamani a samu kuɗi to na gaba za mu yi magana ne akan abin da shafi sana'a da koyar da sana'o'i hmm. da ake ta yi yanzu amma dai in Allah ya yarda ba zai yiwu ka zo ka yaudare ni ko kuma ka gaya min cewa za ka iya koya mutum sana'a a cikin sati ɗaya ba irin abubuwan da wasu ƙungiyoyi suke yi yanzu ya kamata a lura in za ka koyar da sana'a ka zama kana da cibiyar koyar da sana'a registered da CAC wannan ne zai sa ka ba da sana'ar yadda ya kamata a watanni uku hudu zuwa shida sannan kuma ka ba da certificate din da wanda ka koya wa sana'a zai je ya takama da wannan to wannan shine mu zuwa kan shi mako mai zuwa alamin barin barka saboda na ga kamar na cika ku da surutu to abdullahi muna godiya kamar yadda kace sai wani mako yanzu kam idan Allah ya wani makon karfe 8 na dare ne wato ran asabar za a ji wani sabon shirin na iya fi da kai daga nan radio Najeriya for benefit yanzu da amadadin kai Abdullahi Suleiman. Ni Al'amin Ibrahim Gire da na ja kallon shirin nake cewa mu haɗu mako mai zuwa karfe takwas domin jin wani sabon shirin. ruwa ka san dole kai ta sha kowa karshe ya saka ka damuwa